To, Assalamu alaikum. A matsayina na ministan kasashen ƙetare na Mr. President Shagir girgau ina mai sanar da masoyanmu masu bibiya ta musamman Facebook sakamakon na samu wasu ɓatagari gari da suka lalata min channel. To, insha Allahu na buɗe sabo kar ku ji ni shiru to, wancan ana nan za a gyara shi to kafin a gyara shi yasa nake tunatar da ku na buɗe sabon shafi wanda za ku dinka samun kayan nishaɗi ina ƙara jaddada mubaya ta ga mai girma president shagiri girbau ni ne naka na kodayaushe ministan ka na kasashen ƙetare tare da haɗin gwiwa bayis president ali ato dan madagwal muna maka fatan alkhairi tare da dukkanin kuma mutanen da suke kasashen ƙetare suna ta aiko da gaisuwarsu ga mr president allah ya ƙara basira da hazaƙa kuma Allah ka babban rabo a rayuwa Allah ya taimaki al'ummar ƙasa ta da gari na albarkacin manzan